Wannan shine karon farko da waɗannan 'yan majalisa uku na jam'iyyar Model Lumana da ɗaya na da Nasara ke sako kafafunsu a harabar Majalisar Dokokin Ƙasa tun bayan da aka zaɓe su a watan Fabrairun 2016 saboda kasancewar su tsare a gidan yari. A wannan litinin da ke wunin farko da suka kama aiki, na tuntuɓi ɗaya daga cikinsu Honorable Mamman Isa, mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana yankin Maraɗi. Mun so Allah kawo shi kuma shi ya yi maganin shi kuma mun gode mishi ni majalisa ba bakonta ba ne na zamana cikinta da yawa an yi nubal majority da ni mandat tanja na yi biyu waga ta hudu ce honorable wasu na cewa wannan al'amari naku akwai siyasa ciki shin ya kuke gani ai ba sai na haɗi ba kuma ni rayuwa ta ko sarya ban taɓa zuwa ba kenan wannan kai da kanka ka san akwai siyasa amma babu komi sai da Allah ya yarda ne akai inda Allah bai yarda ba abun bai zuwa jam'iyyar model lumana madigar jam'iyyun adawar niger na mai alfahari da zuwan waɗannan kusoshinta cikin zauren majalisa in ji honorable ahmed ben hamada dan majalisar dokokin ƙasa daga mazaɓar yankin difa guda president regional ne na talabiri gaba ɗaya don yana da nauyi saboda wannan ƙarfi za mu ji akwai deputy maradi vice president mu na biro politik ne deja cikin mambar na biro politik su uku duka dubtati ne guda vice president regional na na nyame guda vice president regional na maradi don kenan mun samu karfi babba ko kowa zai yanda ya kamata jam'iyyar MNC dai nasara wace hukumomi suka cafke wani kusanta na maradi Alhaji Sani Bala a yayin farautar waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin na jajibirin zaben 2016 na cewa ya kamata 'yan siyasa su mai da dalilan siyasa share ɗaya domin fitar da Nijar daga kangin da take ciki honorable lami da mumuni haruna ne yake wannan gargadi domin ana so in kana iko wasu abubuwa a dinga sarewa ana duba bakin gatari a yi aiki da gaskiya in an gani ba su da laihi babu hannun wani gwamnati an sai ko su ai shikenan ko su suna adawa mu muna majority mu 'yan Nijar muke duka da su da mu bori guda muke matsahi in ma menene tsakaninmu mu tsaya a tantance a ga inda gaskiya take a bita. Honorable Maman Isa na ƙara tabbatarwa talakawa cewa maganar gwagwarmayar neman musu ingancin rayuwa ba gudu ba ja da baya. Na san abin da nake akwai kokowa saboda jama'a da sun ka zaɓo mu. Ba mu yin kokowa don wani muna yin kokowa saboda talakawa da sun ka zaɓo mu. Don al'ummar da suka kawo mu nan. za mu yi kokowa bisa gare su abinda duk ya zo in na gaskiya ne wanda zai sa su rayu mu kama musu abinda duk za a cutar mutane ba mu shiga ciki kowa ne ya kawo mu ya kuma da takardun shi kama aikin waɗannan 'yan majalisar dokoki da wasu su ke kira 'yan kasan siyasa ya zo ne a wani lokacin da majalisar dokokin ƙasar Nijar ke cika shekara guda da soma aiki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar